Jama'a Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai shirin da ya tattaki zuwa birnin kano ta dabatin bingiwa ya kuma garzaya masana'antar fim ta kannywood domin cika muku alkawarin kawo muku wasu daga cikin jaruman da kuka daɗe kuna neman jin labarinsu tare da ni dai yau akwai jarumi abba almustafa da ya ɓace bat a shekarun baya wanda dawowarsa ta so tafi baya tashe da ɗaukaka kamar yadda za ku ji daga bakinsa haka kuma a wani bangaren ina tare ne da excellency kamar yadda sunanta ya sauya yanzu haka sai kuma sabon produsa da zancensa ya karaɗe wannan masana'anta ta Kannywood wanda suke kan ɗaukan shirin fim ɗinsu na turanci amma kuma a Kannywood ba Nollywood ba mun kuma leƙa Hollywood kamar yadda aka saba. madalla kuma kamar yadda kuka ji a gabatarwa ga deha excellency da cikakken sunanta kamar yadda za ku ji to bismillah sunana rahama mk jaruma kuma producer a hausa film uh, industry Kaniwood mm, kannywood kenan eh kannywood mm, to idan aka ce miki your excellency fa <laughs> ina amsawa kuma ana kira na mata gwamna ta fim din kwana 90 gwamnan alfawa <laughs> to me zaki iya gaya mai sauraro a takaice game da rayuwarki da dan tarihinki da ayyukin nan naki da farko dai an haife ni a zaria kuma na tashi a zaria na yi jsce dina a zaria kafin allah ya sa aka mai da ni kano aka ci gaba da rikona a kano gidan dokajin kano na zo ne aure a plateau state yara na biyu a raya su amin amin lokacin da muke ta neman ki sai ki ce mana mu yi hakuri za ki zo za ki zo sai na ce ah to me yasa kike haka sai kika ce saboda tsaro sai kawata ta ce ai kin san so ai kidnapping din ta shi yasa <laughs> shi me gaskiya wannan zancen gaskiya ba a yi kidnapping dina ba kuma ba a taba attempting ba kuma ina roƙo Allah kar Allah ya sa to amma abokin aiki na an taɓa su don ƙarshe dai ba su tafi da shi ba amma sun tafi da kanin shi suka nemi shi ya je gida ya kawo kuɗi shi mai gida na kenan bawo bai kada eh. na ji tsoro sosai i was very shocked gaskiya tun daga nan sai next kila ke ce matarsa <laughs> sai na fara jin tsoro kawai sai na dan fara guje-guje ba 'yan jarida nake jin tsoro ba amma ina tsoron irin wa'annan manyan da ba a san a rinka faɗan su yawwa to kin ga saboda ana kallon kaman kana da shi kuma rufin asiri ne to wani ya zo ya dan sungume ni mama na ce ta kuka shi yasa <laughs> to Allah ya tsare mu baki daya am to yanzu me zaki iya gaya mana ci gaban da kika samu a wannan masana'anta da kika fara kuma shekaru nawa kenan da kika fara wannan sana'a Mm, alhamdulillah zai kai shekara shida da na shiga hausa film industry kuma gaskiya na samu ci gaba sosai alhamdulillah tunda maybe da tun kana sun biyu sun uku sun biyar sun goma yanzu ya kai da ana baka fim ka jajja to na gode ma Allah for wannan sai kuma wannan wa uba fim din nan kwana casa'in gaskiya ya bani gudunmawa sosai a rayuwata to akwai raɗi cewa da tsakanin shi bawa mai kada da kuma shi malam adamu wai kila wani ne zai sungume ki kai ki gidan shi a me gaskiyan wannan zance to ubangiji allah ya tabbatar mana da alkhairi allah ya kawo miji a zan ce miji mai kyau nagari yau Allah ka mana miji nagari mm, a cikin su ke ko a cikin su ko ba a cikin su ba ko a ina ne fatan alheri nake na bar mu Allah zabi na ne to Allah ya tabbatar da alheri amin yau wato am um, wannan film din da kike yi da gaske ne an ce idan wai akwai lokacin da kuka kai wani stage sai ku rinka cewa sai an baku miliyan kaza miliyan kaza <laughs> saboda wai karbu wanda film din ya samu haka ne eh, to dai dai bana cikin wannan layin su arewan sun sani abin da suke biya na ina jin daɗin shi na gamsu da payment ɗin da ake man gaskiya shi wannan miliyan ɗayan kenan a wannan dai sirri ne <laughs> ba zan faɗi ko nawa bane amma dai na gamsu da biyan da suke min kuma ina jin daɗin biyan to kuma dai basu biya ki ba dai ga kaza ga lemu <laughs> sun ma biya dan gaskiya ina jin daɗin aikin su kafin su fara aiki da kai zaka karanta contract ɗin su ka ga dokokin da suka saka wanda kake so za ka iya ne eh ka san da su da so ba wani abu da zai zo bako a wurinka kai ma kuma ka san doka gashi yadda kuka yi kenan kafin ka fara aiki za su baka rabin aikin kudin aikinka idan sun gama za su cika maka kudin aikin to gaskiya haka na fara da su haka kuma muna jin daɗin aikin da su gaskiya mun gama season 1 lafiya mun gama season 2 lafiya yanzu muna cikin season 3 insha Allah eh to za a biya daban-daban kenan kowanne daban ake biyan shi hmm, to Allah ya taimaka amin amin bari barki ki nitsa in je ga almustafa to salamu alaikum masu sauraron mu na abba almustafa jarumi kuma mai shirya fina-finan hausa a industry in ta kannywood to malam abba kwanaki muka ji ka shuru daga baya kuma sai gashi ka bullo yanzu kuma bullowan sai muka ga kaman irin da karfin ka ka zo shi me sirrin eto eh aka ce ja da baya ga rago ba tsoro ba ne wai wani shiri ne um, shi sai da na dan buya ma tukunna sai na ga ma dace duk wani jarumi na uh, fina-finai ko kuma masu yin abubuwa na showbiz za a iya zuwa mawaki ko wani abu in yana kan dan ganiyar sa wani dan lokacin da ya dan bace wataƙilin ya dawo a tunda akwai wasu abubuwa basira ce da fikira idan ya dawo akwai abubuwan da zai zo ya display wanda ya fi na da sai ga gama ya fi makarsa shi na ni dai na san na dan bace a farfajiyar na wasu 'yan shekaru sai kuma allah ubangiji ya sa lokacin da ya kamata mu dawo mu ƙara nuna yadda za mu iya tallafawa ita kanta harkar film industry in muka dawo a daidai wannan lokacin muka ƙara rungumata har muke so mu kai ta mataki na gaba daga inda aka tsaya wanda alhamdulillah a yanzu shi nan abubuwan sai bayyana suke yi industry in ta canza kama ta fara samun ta goma shi ta ko'ina amma dai sai an yi haƙuri tukuna za a ga abubuwan duk sun gama bayyana hakuwa ma ya gana ka kai ka ce za ka ma ba da shawara kila a buya in aka dawo abin zai fi ba da karsashi ko to amma kuma matan industry in suka yi aure suka fito sai mu ga babu wani tasiri da hakan yake yi shin me ka gano eto eh idan aka ce rayuwar mace aka duba ta daban ne ai da namiji shi namijin abin da yasa na faɗa aka ta yiwu cewar lokacin da yake wannan buyan da zai je watakil karatu zai koma ya je yayo kin ga kuma a karatun nan zai je ya ƙara basirori ne da kuma ya ƙara buɗe kwakwalwa wajen yadda zai aiwatar da ayyukansa su kuma aka duba mata za a ga dama ita rayuwar mace um, yar kalilanci a farfajiya irin ta um, fim to amma idan ta je ta dawo wala Allah za ta ga fara tunanin cewa tana so ta din koma irin wannan rol din da take na da na yarinya wanda ba haka bane za ga cewar lokacin sababbin yan mata sun fito kuma rol din yan mata dole za a su za a bawa ita kuma sai dai a koma rol din uwa ko yaya ko wannan to nake ganin a nan gurin ma matsalar take namiji zai iya zuwa ya je ya dawo ya zo ya fitin ya ci gaba ya hau kan irin rol ɗinsa da ya bar wannan da ya tafi hutu a lokacin ita maza ba sa tsufa <laughs> ba wai ba sa tsufa ba a zaki ga labarin mace a biyu ne ko budurwa ko kuma uwa yawanci ba a yawan cewa responsibility in shine idan aka ce yaya sai ga an ɗauke yaya sai a saka namiji wan eh to kin ga wannan rules din za su koma akwai karancin su akwai karancin fitowa shi kuma namiji ya fi dan zama versatile zaka ga cewar a ko a me ya taho yanzu na dawo da bakin da bakin gemu na amma yawanci za ga akwai roles din nayi fim sun kai goma dawowa ta dinnan da farin gashi ke ga an yi molding ina na koma tsoron kuma sai ya tafi akan da ga an bani ya kai goma to tabbas cewar zan iya ya kuma iya fitin ina to za ga cewar wannan ɗan hutun da na je ne na dan samu comfort da relaxation da kuma ɗan bincike bincike ya kara tallafa min ya kara min karsashi ya kara min energy na cewar lalle mu zo mu ƙara ah, tallafa wa industry nan ta gama ginuwa kamar yadda muka ɗauko shi a baya to Allah ya taimaka Allahumma amin um, yanzu ga wani fim wai ana yi an ce a Kannywood shine kusan fim ɗinku na farko a nan da Kano da aka yi da harshen turanci shin ya ka kalli wannan fim eh to wanda ya faɗi wannan zan ce da shi maybe bai ga waɗanda aka yi ba an yi films uh, an yi wasila amma na kaduna ne uh, ba wannan an yi this is the way wanda ni ne ma na shirya aka zo aka yi this is the way dai wanda muka yi shi ah, daga part 1 har aka tafi part 2 bayan wannan an yi ah, in search of the king wanda yanzu yake kai ah, bayan wannan akwai wani fim wanda aka yi da rahama sadau da rikadawa da maryam butu na manta sunansa wanda maji production to amma abin da yadda ya taho shine ne mm haruna ya ƙara zuwa da wani sabon abu cikin fagen farfajiyar industry ta kannywood an dawo da fina-finai na turanci muna so mu ƙara samun laja audience bacin wannan kuma irin wannan kallon da ake mana na cewar ba masu karatu ko kuma ba literate mutane a cikin harka fim wannan wannan duk ya zo ya gushe an tabbatar cewa za ka ga fim da musamman da kamar yanzu in search of the king da aka yi da kuma wannan fim din da muka yi da na mm haruna avenger inna akwai sama da mutum actors 200 haka ya to kin ga tunda akwai actors sama da ɗari biyu wannan zai ƙara nuna cewa lalle akwai ilimin zamani a cikin harkar muta fina finan hausa A mm haruna avenger ya zo da sabon salo shi kansa fim ne ba na hausa ba na turanci da aka zo da al'adun bahaushe da bahaushe kawai yaren ne aka canza shi saboda a ƙara samun laja audience um, um, akwai masu jim akwai wanda suke so su kalle mu ga al'adar amma idan yaren hausan ne ba su ji kuma ba kowa bane yake tsayawa sai ya ga subtitle translation kenan har ya karanta a ƙarshe ba amma idan muka da turancin za mu iya reaching din su gane kuma al'adar bahaushe ya zo da sabon salo kin ga labari ne wanda za a ce crime ne kuma crime din nan sai zamo cewar action abin da ba a saba gani ba bacin action din nan sai zo da solid labari akan cin amana yaudara da kuma rashin adalci da ramuwa shine mataken avenger so bayan wannan ah, bawan allah nan sai ƙara fito da dami bahaushe ya ce ah, ah, hatimin nasara oh. ya fito da kuɗi sosai investing a fim ɗin nan yana daga cikin miliyan goma ba zan iya sani ba tunda shine producer amma ni ai na ga abin da na gani na zahiri na tabbatar an fitar da kunshi an fitar da kuɗi kuɗi wanda masu masu nauyi mm. na wajen yin wannan fim ni in kika banni ma zan ce da ke ya ya haka yadda ya faɗa ɗin ya faka ni a yadda na ga amma tun da ni acto ne wanda kawai na zo ne na yi kwadago an biya ni amma dai na ga irin ko kaliba of mutanen actors ɗin da ya saka da kuma irin yadda aka ɗauki shi kansa shirin na yaba masa kuma fim ne da nake tutiya ni abba mustafa ina alfahari da cewar ina cikin wannan labarin kuma ina kira ga duk wani mai wanda ya ma abocin kallon fina-finanmu da kuma masoyanmu cewar ko da ka tafi to ka dawo eh yadda mu ma muka je dan hutu muka da yanzu za a ƙara inganta industry in za mu ƙara ah, ah, yi mata duk wani ado da duk wani kwalliya da wata kwaskwari da ma duka tabbatar cewa za mu faranta wa masu masoyan mu rai masu kallon mu ma da abba mun gode bari mu dawo gare ki matar tsohon gwamna tunda an haɓarar da ku yau wani ce ya kika kalli yanayin sana'ar taki uh, idan kika kwatanta wannan series da kuma wanda kuke yi na home video shin ya zaki kwatanta um, kamar alfanun guda biyun wanne ne fi gaskiya kowane na da amfanin shi kowane na da amfanin shi series na da amfanin shi haka kuma a uh, film shi ma individual, uh, eh, individual film shi ma yana da amfanin shi because shi wannan lokaci kamar lokaci ake sakawa za ku yi lokaci kaza zuwa lokaci kaza 90 days an fi ɗaukar lokaci ana daɗewa ana yin sa amma ɗan lokacin da suka baka hutu ba su kira ka aiki ba kuma za a iya kiran ka nan industry kaliwut ka je kuma ka yi acting ɗinka ka dawo a the same time so duka su bin suna da amfani a wurina an ce amma wai naku na series ya fi wahala gaskiya series din arewa ba kamar sauran series din bane kamar wancan zaka tafi ma cikin kwana biyar kin gama kin tashi wannan kuma gashi zai dau lokaci wani lokacin ma baya kaiwa kwana biyar misali za a iya kiran ka eh, iya sanasanan da zaki maybe a zaki mana sun uku ne sun biyar sun goma ne kun gama magana da su to wani za iya zuwa ma a kwana ɗaya biyu su gama wani ma sun biyu uku ne a ranar da kika je a ranar za su sallame ki wanda shi kuma arewa kin ga ba haka bane su suna sanan su ma gaskiya ba yanda muke daukar aikin mu na Kannywood suke dauka ba gaskiya na su da yanayin Nollywood kenan eh gaskiya ko ma in ce yafi na Nollywood din ni dai ana wa ganin saboda nayi English film na kuma yi kwana 90 na kuma yi Hausa film na nan Kannywood eh, to duka kowanne ina ganin yanda aikin sa ke eh, tafiya gaskiya kina cikin Avenger ina cikin avenger ina cikin operation last dance eh, masoya lale lale madalla na gode ɗazu almustapha na ta kiran sunan mm haruna na san masu sauraro za su so su ji waye shi to sai ka gabatar da kanka sunana haruna mu'azu muhammad wanda aka fi sani da mm haruna so uh, na yi diploma ita a english education a kas kano sannan na yi digiri a english a bayero university kano sannan na yi masters ina a english literature a bayero university kano sannan kuma ni ne presenter na express english wanda uh, program ne koyar da turanci a na express radio kano kano sannan kuma ina marubucin uh, littafan turanci ne haka um, idan muka yi la'akari da wannan tarihin naka da ka bamu za mu ga tun karatu kake yi har yanzu kuma baka gama ba kake kuma koyarwa abin da nake nufi kana dai fagen ilimi ne eh gaskiya ne fagen ilimi ne to me kai ka harkar film eh so harkar fim in aka dauki course din da na karanta english ne da literature literature kuma adabi adabi kuma tana alaka da abin da ya shafi harkar waƙoƙi ne da rubuce-rubucen labararruka haka da novels so kai shi ma film yana cikin abin da ya shafi adabi ne so amma in modern way so shi ya saka na ga cewa akwai gudunmawa da zan iya bawa bangaren fim sannan kuma bangaren fim na daɗe ina da sha'awar wannan tun ina secondary school so amma kuma ina da dan waƙoƙi na dan fara yi amma waƙin ba ma na sakin sosai daga nisa abokai na muke ji da sauran suna waƙoƙi na fara yi sannan da kuma nake ji waƙoƙin Hausa ne ko da eh, Turanci eh, da na Hausa da kuma na Turanci hmm. so kuma amma interest ina shine akan shi fim din muna iya sanin fina-finai nawa kai tun da ka ce kana sha'awar abin kuma ka tsinduma ciki? Hmm, gaskiya na yi fina-finai da yawa tunda na yi ina cikin kannywood da kuma nollywood duka so a kamar nollywood akwai irin su 100 million reasons akwai irin su crew night da sauransu so wannan kuma a nan hausa akwai irin su hangen nesa akwai irin su husuna ko wuzuna da sauransu to daga baya na fara yin ma harkokin ne bana ma san a rika faɗin suna na sai sa sunan wasu daga baya kuma he ce ta bar ma rika amfani da sunana ma a cikin harkokin producer kenan yawwa sai ko director ni ina producer ne sannan kuma EP ne executive producer producer ina daukan nauyin fim ne komai sannan kuma marubucin story ne tana saboda yawancin zaka ga marubutan nan hmm. sukan zama director in ka bar su sai su ce ai yanda suka tsara labari ba haka aka bi ba ai kaza ai kaza kan ka ce menene sun zama director hmm. haka ne eh gaskiya ana irin wannan amma ni a yanzu gaskiya ina yin rubutu na story da screenplay sannan kuma ina yin producing wato executive producing sa kuɗi na wannan hmm. so shi me ya ja ra'ayinka eh abin da ya ja ra'ayina gaskiya shine akwai abubuwan da nake ganin ya kamata a ce haka ake yi a cikin masana'anta kuma amma ba hakan ake yi ba to shi gan cewa to bari na ba da gudunmawa ta ni ma in kokarta na dan kawo canji a cikin masana'antar so shi saka da farko ma dalilin ma shiga ta harka fim ma kenan gaba daya saboda ina da sha'awar yin ta sannan kuma ina kallon abin ga yadda ya kamata a yi ba yanda ake yi ba shi to baran ba da gudunmawa ta mai ka ta surutu kana faɗa to baran ba examples to shi yasa tashin wani fim din mai suna Avenger fim ne na turanci kuma wannan ba wai fim ina na farko na ah, Kannywood ba sai dai shine a Kannywood dai shine fim din turanci na na farko amma dama ina yin fina-finan turanci a Nollywood wato fina-finan kudu kenan eh. dama muna yin wannan to anan ne nace to bari na yi wani guda daya wanda yake crime story ne sannan kuma yana dauke da action saka sannan kuma ga ma'aikata da abu yana da abubuwa duk bangaren da aka dauka a bangaren fim din ya bambanta da yanayin yadda mutane suke yin fim din su to madalla an gaida mm haruna da rahama mk wato ha excellency da kuma abba al-mustafa jarumai daga masana'antar fim ta kannywood kuma kamar yadda muka saba leƙa wasu daga cikin masana'antar fim ta duniya mun leƙa hollywood wato masana'antar fim ta turai inda shahararren mawaƙin nan justin bieber ya bayyana ciwon da ke damun shi a karan farko kuma a shafinsa na yanar gizo wato cutar da aka fi sani da lyme disease oh, Yeah. Playing my 360 and Bayan cece kucin da aka yi ta na son sanin dalilin da ya sa fatarsa ta ya mutse kuma ya rage kuzari da sauyawar yanayi har ma da hasashen cewa fuskan shi akwai kuraje abinda bincike ya gano mana duk waɗannan abubuwan da ya samu mawaƙin na ɗaya daga cikin alamomin wannan cuta. To madalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.